يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nuwar da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sakkwato a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun tarihin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikinsa a lokaci irin wannan alhamis tsakanin magariba zuwa isha yawon alhamis biyu ga watan zulka'ada na shekarar 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan shida na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin tarihin na goma daga cikin asharatul mubashari na biljanna shine sa'id bin Zayi, bin amr bin nufail jiya mun dauko tarihi satin da ya gabata mun ɗauko tarihin sa haihuwarsa da rayuwarsa musuluntarsa hijirarsa zuwa habasha da hijirarsa zuwa madina da gwagwarmayarsa da yaƙoƙi da ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaƙoƙi da ya bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam muna cikin bayani kan yaƙoƙin da ya yi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ya ƙare mana a satin da ya gabata da aka yau sha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wancan sati cikin yaƙoƙinsa za mu tashi jihaduhu yawmal yarmuk yaƙinsa ran da aka yaƙin al yarmuk na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلف رحمه الله جهاده يوم اليرموك قال حبيب بن سلمة اضطررنا يوم اليرموك إلى سئيد بن زيد ولله الدر سعيد ما سئيد يومئذ إلا مثل عسل لما نزل إلى الروم وحاطها اتهم إلى الأرض وجسا على ركبتي على ركبتيه حتى إذا دنوا منه وجد في وجوههم مثل الليل فقعل بحربته أول رجل من القوم فقتله وأخذ والله يقاتل راجلا فقال فقاتل الرجل الشجاع البعث فارسا ويؤتف الناس إليه malam ya ce jihaduhu yau maliyarmuk ƙala habibu bin salama habibu bin salama ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin yarmuk yake bada labari ya ce idu tsararna yawmal yarmuka ila sa'ad ila ranar yakin yarmuk mun zama larura a cikin takura ba yanda zamu yi sai da muka kai zuwa ga sa'id ma'ana kamar sun yi mafaka da sa'id bin zaid radiyallahu anhu yace falillahi darruhu falillahi darru sa'id wannan kalma ce da ake faɗa ta jinjina wa mutum idan ka jinjina mutum sai ka ce falillahi darruhu an gane yace to jinjina tana ga sa'idu yace ma sa'idun yawma idhin illa mithlan asad ya sa'i ce sa'idu bai kasance ba wannan yini face kamar zaki kai ka ce zaki ne in ka ga sa'idu a gurin yakin nan lamma nazara ila ruma wa khafaha yayin da ya ga rumawa su sun zo da ban tsoro yace iqtahama ila al-ardi sai ya kutsa zuwa cikin ƙasa ya tashi ya kutsa musu waje wajasa ala rukubatihi yayi tafiya a gurfane akan gwiwowinsa hatta idza danau minhu har lokacin da suka kusanto da gare shi saukai yana tafiya akan gwiwarsa har lokacin da suka kusanto shi ya ce wasaba fi wujuhin sai ya juya ya kai musu farmaki ya fuskance su ya tasan musu mislan laifi kai ka ce zaki ne allaifi suna da daga cikin sunayen zaki ya ce faɗa ana bi harbatihi awwal rajulun min alqawmi faqatala ya ce juya wanda yayi da ya kukan kura ya harba kibiya eh, mashi ya harba mashinsa ita ce hirba sai ya kashe farkon mutumin da ke gaba-gaba ya kashe shi da wannan mashi wa aka za wallahi ƙatilu rajilan sai ya ci gaba da yaƙi a ƙasa da yana bisa abin hawa amma sai ya ci gaba da yaƙi a ƙasa fa aka za ya ƙatilu rajilan fa ƙitalar rajul shuja alba'ad irin yaƙi na mutumin da yake mai tsananin jarinta kuma wanda ke da tsanani a gurin yaƙi farisan mahayin dawaki wa ya'tifu ilai wa ya'tifu ilai yana kutsawa mutane na tahowa kuma suna tunda ya shiga gaba sai suna ta biyo shi kaga sai ana daɗa samun karfi ce da haka sa'adun yayi wannan kundin bala ya kutsa ga rundunonin abokan gaba kuma ya fafata yaki radiyallahu anhu wa rida to wannan ɗaya daga cikin guraren da Sa'id bin Zaid ya nuna bajinta yaƙin Yarmouk na daga cikin manya-manyan yaƙoƙi da aka yi a tarihin musulunci da shi da yaƙin da aka yi na wanda aka yi da mutanen farisa wannan yaƙin yarmouk shine wanda aka yi da mutanen rumawa kuma wannan yaƙin yarmouk shine buɗe ƙofa ga shigan musulunci ga yankin sham su dimash su falasɗin su jordan su lebanon wannan yaƙi na yarmouk shine mabuɗi na musulunci ya kuɗa ya shiga wannan yaƙi ya shiga wannan yanki na eh, wanda da yana karkashin rumawa su kuma akwai yakin kadisiya wanda aka yi da farisawa shi ma wannan yakin shine mabudan shigan musulunci yankin farisa to waɗannan yakoki biyu suna daga cikin manya-manyan yakoki masu tarihi a musulunci waɗanda aka fafata bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am du'a wa ijaba عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروي أروى نعم أروى نعم أن أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان فقال سعيد أنا ما كنت آخذا من أرضها شيئا بعد الذي سمعت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من أخذ شيئا من الأرض أي ظلما أوقه إلى سبع أرضين قال مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأم بصرها بصرها وقتلها في أرضها وقتلها ما وقتلها في أرضها فما ماتت حتى عميت وبين وبين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت malam ya ce du'a'un wa ijaba roƙo da ansa wani na daga cikin baiwa da Allah ke bayansa na kwarai idan suka yi addu'a Allah yana ansa musu in bambance ba a tarihin sa'ad bin abi waqqas shi ma mutanen mutanen kufa sun kawo koken shi har suka ce bai iya sallah ba sai na umar radiyallahu anhu sai ya tura shi da wasu da za a bi masallaci masallaci ana tambayar menene yaya zaid ya kasance yaya sa'adin ya kasance a cikin ku ya zama da duk masallacin da aka ce ba abin da suke ambata game da sa'adin sai alkhairi sai masallaci guda aka samu wani bawan Allah ya tashi ya ce ai sa'adu bai mana adalci sa'adu bai kaza bai kaza ya ta kajen ƙarya da sharri yana laka masa sai sa'adu ya ce ya Allah idan ƙarya yi, ya Allah ka fitine shi ka tsawaita rayuwarsa ka fitine shi da mata ka tura masa bala'i kafin mutuwarsa sai ku ga wannan bawan Allah an wayi gari shekaru sun kai amma kuma ga fitina ga tsufa ga kuma bin mata to waɗannan na daga cikin fitina da Allah ya jarabe shi da ita saboda addu'ar Sa'ad bin Abi Waqqas da kansa ke cewa addu'ar bawan Allah na kwarai ce ta kama to haka shi ma sa'idin shi ma yana da irin wannan addu'a nan Hisham bin Urwa an abihi daga Hisham bin Urwa ta bin Zubair daga babansa shine ta bin Zubair shi babansa tabi'i ne kuma dan dan yar uwa yake ga umul mu'minin Aisha radiyallahu anha yace anna urwa bintu uwais wata baiwar Allah da ake kiranta urwa yar uwais idda'at anna sa'id ibn zaid radiyallahu anhu akhadha shay'an min ardiha ta kai da awa ta ƙarya da ƙara ta kai ƙara ga shugaban sarkin musulmai a wannan lokaci shine marwan ta ce da shi sa'iri bin zaid ya kwace mata wani abu daga cikin filinta shine min ha ƙasar ta filinta da aka tana da fili sai sa'idu bin zaid ya ci mata wani fili fa khasamatu ila marwan ta kai husuma ta kai shi ƙara ga marwan domin ya musu hukunci ya kwato mata hakkinta a gurin sa'idu bin zaid ya cinye mata fili fa sairin sa'idun sai sa'idun yace ana ma kuntu akhidan min arziha shay'an ya ce wallahi ban zaman to mai ɗaukan wani abu daga cikin ƙasarta ba daga cikin filinta ba ba a dallami sami ito min rasulillahi sallallahu bayan ni da kunne na na ji abin da Allah sallallahu alaihi yake faɗi game da ka ci filin wani a ce kuma ni da na ji wannan hadisin daga bakin manzon Allah ba wai wani bane ya gaya min cewa manzon Allah ya ce a'a ni da kunne na na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana game da cin fili sannan kuma duk da haka ni in zo in ci filin wani ya ce a haka ba za ta yi ba a gare ni Allah ya tsare ni ya ce ga abin da na ce a wata ya sai shi marwa ne ce mai kaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da fili ya ce ga abin da na ji ya ce ya ce ituhu ya kulu na ji shi yana cewa man akhadha shay'an min al-ardi duk wanda ya ci wani abu na daga ƙasa bisa zalunci ay zulman duwiqahu ila sab'i aradina daidai gun nan da idan ta ɗaya ce daidai ta ɗayan nan za a yanka nan da nan iya abin da ka ci sai a tafi ƙasa sai an kai ƙasa ta bakwai shine ta bai ardina a ta zirawa a ta tafiya daidai iya inda ka ce in ta ɗaya ce haka za a yi ta tafiya sai an kai ta ba a ardina sannan a ciro wurin gaba ɗaya sai a zo a yi maka rawani da shi shine ɗuwwi ƙaho za a naɗe shi da wannan abin da ya yi zalunci da shi na wannan ƙasa ila sab'i a arazina ya ce to ni da na ji wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam na ji ukubar wanda ke cin filin mutane ta ya kuma ni zan sake cin filin wani ya ce faƙala marwan sai marwan bayan ya ji wannan ga matsayin shi na sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam dattijo na arziki kuma ga abin da ya faɗa kuma ga abin da ya isnadi ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai farmano ya ce la as'aluka bayyinatan ba'da hada ai ban buƙatar wata bayyana ba buƙatar wani rantsuwa shikenan an gama kai ka riga ka gama dama an ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man anka kaga ita matar da ta kawo ƙara ita ce mudda'iya to ita kamar da nan ya hadisin ya ce amma ku ji ce idda'at an gane ko anna aru urwa bintu was idda'at kaga ita ce mudda'iya ita ce mudda'iya ita ta kawo ƙara to ita ya kamata ta kawo shaida kaga ba ta da shaida domin da tana da shaida da an faɗa a hadisi ba ta da shaida iyaka kawai ta ce sa'idu bin zaid ya ci mata fili to da ba ta da shaida mai za a yi wal yaminu alaman ankara kaga sa'idun yayi inkari ya ce shi bai ci komai a cikin filin ta ba to bisa ka'ida sai a ce to sa'idu rantse cewa wallahi baka ci filinta ba sama wannan maganar da ya faɗa da wannan hadisi da ya kawo ya wuce rantsuwa shi yasa ce bai bukatar rantsuwa la as'aluka bayyinatan ba'da hadha fa qala sa'idin sai sa'idin yayi addu'a anan ne sa'idi ya fusata sai addu'a yace Allahumma ya Allah in kanat kadhibata idan wannan baiwar Allah ƙarya ta dan ta yi mun sharri yace to fa a'im fa a'mi basaraha kamakantar da ganinta. ka sanya ta da zama makauniya kafin ta mutu wa qutulha fi ardiha kuma ka kashe ta cikin ƙasar ta filinta ka kashe ta a ciki yace fa mamatas wannan bayar Allah bata mutu ba hatta ta sai da ta makanci ta zama kauniya kaga addu'ar bawan Allah ta kama ta sannan ta biyu wa baina hiya tamshi yayin da take tafiya da baina da baina ma duk tafiya su guda ana cewa baina ma nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi sallam, ko su ce baina inda rasulillahi sallallahu to da kai ce na hiya tamshi yayin da take tafiya fi ardiha a wannan fili nata yace eh, iz waqa'at fi hufratin famata sai ta fada cikin wani rami a filin nata famata sai ta mutu kaga duk addu'ar da Allah ya aishe ta ya ce Allah ya makantar da ita kuma Allah ya makantar da ita ya roƙi Allah Allah ya sa ta mutu a cikin filinta kuma Allah ya kashe ta cikin filinta to kaga wannan na daga cikin alama na cewa wannan bawan Allah Sa'idu bin Zaid bin Amr bin Nufail na daga cikin bayan Allah na kwarai waliyan Allah salihan bayan Allah na yace fanzur fanzur kaifa كيف يتهم الشرفاء بما ليس فيهم وقد تجيء التهمة ممن هم أحق بها وأهلها وكم من مجرمين خارج القفص وكم تعرض الأبرار لسهاب الماكرين ولكن الله خير الماكرين وسوف يكون الجزاء رادئا في نهاية وقد خاب من افترى malam ya ce fanzur kaifa hamu shurafa duba ga yadda ake tuhumar maɗaukaka masu daraja bawan Allah na ƙwarai aka tuhume shi da cewa ya ci fili ya ce duba ga yadda ake tuhumar bayan Allah na ƙwarai su ne shurafa bima laisa fihim ga abin da bai tare da su shi ba maha'imci ba ne shi ba mahandami ba ne shi ba ɗan raruma ba ne da haka ba zai handami mata filinta ba ya ce wa ƙartaji utuhumatu mimman hum ahaqqu biha wa ahlaha yace kuma tuhumar wani lokaci takan zo ga waɗanda suke su ne a haƙƙo su suka fi cancanta a musu wannan tuhumar kama wani mata da ta tume shi ita ta fi cancanta da mata wannan tuhuma haka ne yace wani lokaci wani zai tume ka da abu shi ya fi cancanta ka da shi ya fi cancanta da wannan abun. a ce kai ke lura da mutane kai ke kamo masu an sa ka bincike ka kamo duk wanda ya saci kuɗi ko ya wabari kuɗin gwamnati sai ka zo kama kai kuma an sun wawure din sun sa ta dabi kuma kai ka kwato sai ka sace <laughs> to kaga da irin wanda wala yace wanda suke su gashi su da suke tuhumar su suka fi cancanta da a tuhume su fiye da wanda suka tuhuma kuma su ne ahlaha su ne ma'abociyan wannan tuhumar yace haqqu biha wa ahlaha uh, wa kam min mujrimina kharij al-qafas yace nawa ne daga cikin mujrimai ga sanan a wajen kurkuku al shine kurkuku ko keji duk ana kiran shi qafas ma'ana nawa ne daga cikin masu laifi ga sanan a wajen keji ma'ana ba a kama su ba wa kam ta'arrada al-abraru li al makirin kuma so nawa ga abrar waɗanda suke barrantattu waɗanda ake cewa innocent sai ka ga su sune aka kame aka je aka garkame akan wani laifin da ba su suka aikata ba su ko waɗanda suka aikata laifin ga can suna walwala ya ce to irin wannan ɗabi'a ce tana aukuwa a bayan ƙasa da yawa wa sawfa yakunu al raji an fil nihaya eh walakin Allah khairul makirin amma Allah shine mafi alkhairin masu irin wannan ma'ana Allah shine mafi alkhairin masu saka musu da abin da suka yi da aka idan sun yi makirci to Allah zai saka musu da abin da suka yi na makirci shi ma'anar Allahu khairul makiri wasu fa yakunu aljaza'u radi'an ne haya. a ƙarshe sakamakon da Allah zai musu zai zamanto radi'an ma'ana wanda zai kauda su da duk wani mai ɗabi'a irin tasu daga irin wannan aiki wa kad khaba man iftara hakika duk wanda ya kage to ya tabe khaba ya tabe man iftara wanda ya kagen ƙarya da sharri ya laka wa mutum kamar da Allah ke sa wata ga man ya amalu su'an ومن يعمل سوءا او يزن نفسه ثم يستغفر الله غفر وجل ومن يكسب خطيئه وانما اثما فانما يكسبه على نفسه كان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا اذا ايكته من ابو سيتهم بريئا وأن يكبرا تتيرش يتفقد احتمال بهتانا واثما مبينا نعم ومما يتعزى به الأبراء يتعزى به الأبرياء نعم. ويتعزى ومما يتعزى به الأبرياء ومما يتعزى به الأبرياء علمهم علمهم بأن رسولهم صلى الله عليه وسلم لم بأن رسولهم لم لم يسلم لم يسلم آه. ومما يتأذى به الأبراء علمهم بأن رسول رسولهم صلى الله عليه وسلم لم لم يسلم من غمزات الشياطين شياطين الإنس ففي غزوة هنين تبجح الناس faƙalu an na ƙismatuhu an ƙismatuhu sallallahu an ƙismatuhu sallallahu alaihi wasallam wallahi inna hazihi ƙismatun ma adala fiha wa ma urida fiha wajhullah mala ya ce wa mimma ya ta'azza bihil abriya daga cikin abin da ke ɗebe bayan Allah na kwarai kewa cewa a tuhume su ga kai na kwarai kuma wani banza a banza zai tume ka kaga abu ne mai ciwo da zafi a zuciya a ce a tume ka akan abin da kai ka san baka aikata ba kuma ba ɗabi'a ka bace kuma kowa ya san ka na kwarai ne kuma wanda ya tume ka mutumin banza ne wanda shi an san shi yana iya aikata irin wannan kaga abu ne mai ciwo yace to amma abin da ke ɗebe musu kewa ya ɗauke musu irin wannan damuwa shine ilmuhum bi anna rasulahum sallallahu alaihi wasallam yaslam min gamazati shaytan iliminsu da cewa ai manzansu sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa daukaka yafi kowa daraja yafi kowa zamantowa waliyi na Allah ya fi kowa zamantowa na kwarai duk da haka bai kubuta daga sharri irin na shedano ba shine zata shayadin alghamzu shine eh, nuni da ido to kaga na sharri da makirci na shedanu shedanun mutane da shedanun aljanu to shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam duk da darajarsa da duk da zamantowarsa na kwarai kuma wanda kowa ittifaki akan zamantowarsa na kwarai da musulmai da waɗanda ba musulmai ba yace amma duk da haka bai kubuta daga makirci da sharri irin na shedanin mutane ba sune shayadinul ins yace daga cikin buga buga abin zai buga mana misali da shi ba fi gazwatu hunain a gazwatu hunain lokacin da aka yi yakin hunain gazwatu hunain ta auku bayan fathu makka daga fatu makka Wanzu sallallahu alaihi wasallam ya wuce yakin hunain yakin hunain ya kasance daga cikin yakoki da suka zamanto masu tsanani domin mutanen humain hunain sun yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da sabai kwantan bauna suka makale a cikin itatuwa da hakukuwa ko da manzo sallallahu alaihi wasallam wucewa kawai sai ruwan kibau suka dinga ji ana ta ruwan kibau har yasa da yawa daga cikin sahabbai suka ja da baya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya tsaya daga baya kira sannan suka dawo to wannan yaki na hunayen bayan an ci wannan yaki na Hunayn sannan mutanen hunayen saboda ganin yadda aka yi wa fatu Makka shugaban sa wannan lokaci yace yi dau mataki wani salo na yaki ya sa duk su fito da matansu da yayansu da dukiyoyinsu gaba daya shi kuma yayi haka ne da nufin duk wanda yake so ya gudu idan ka ga ƴaƴansa ga dukiyarsa kaga ba inda zai je dole ya tsaya ya jajirce ya yaki to yana ga jajircewansa ga yaƙin nan shi zai ba su nasara to da ka sai ya gayyato kowa ga dukiya ga ƴaƴa ga waye ga waye to lokacin da Allah ya ba wa musulmai nasara a wannan yaki sai zama na kaga tattara yara da tattara dukiya ba bane mai wahala Tunda daga su dama an riga fito musu da su shi kenan suka gargaɗa aka tafi da su kama an tafi da su ba daɗewa sai ga mutanen sun zo suka zo musulunta wanda suka saura a nan suka zo suka musulunta suka roƙi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su ƴaƴansu da dukiyoyinsu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku zaɓi ɗaya zai ba su zai ba su idan duk ƴaƴa suke so da iyalansu zai ba su ƴaƴansu da iyalansu da duk wanda aka kama amma ba a ba su dukiyoyi raƙuma da dawaki da awaki da menene ba a ba su idan kuma sun zaɓi raƙuma da awaki da wai za a ba su amma ba za a ba su ‘ya'yansu da matansu ba sai suka ce ya rasu ina za ka haɗa ‘ya'ya da zuri'a da dukiya mun yadda a ba mu ‘ya'yanmu da mu a tafi da dukiya sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ba su ‘ya'yansu da matansu da duk waɗanda aka kama ya ba su suka tafi da abinsu waɗannan dukiyoyi su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga rabawa rabawa na ban al'ajabi sai zama ga waɗanda suka musulunta a nan fato makka lokacin da aka zo fato makka suka musulunta irin su abu sufiyan bin harb da ire-iren su su eh, bin umayya da ire-iren su suna da yawa su ake kira da matul fatih waɗanda suka musulunta a fato makka sai nan sallah sai dinga ba su dukiya mai yawa hikimar haka ko dan ya dadada musu su ji su gamsu da musulunci da irin su da bin hisan annabi ya ba mu abu sufiyan raquma 100 yana ta bin hisin a ba shi raƙuma ɗari na bin umayya raƙuma ɗari haka da bai tarwa masa raƙuma ɗari ɗari su ka sauran fa wanda suka zo daga madina waɗanda suka fafata suka yaƙi sai suka dinga tashi ba da komai ba wani bai wuce ɗan sami yan tsilalin raƙuma ba ko ma ma bai samu amma ga inda nan sallallahu alaihi ya zo ya tattara to shine fa har ansar suka ji a zuciyarsu ba su ji daɗin yadda manzan Allah ya fita batunsu bai ba su wannan har manzan Allah labari ya kai gare shi ya tara ya ce an ce da ni kun ce kaza da kaza da kaza da ƙarshe da annabi ya ce musu ashe yanzu ku ba za ku so a ce mutane su tafi da abin duniya ko ku koma da manzan Allah ba suka ce wallahi razina ya rasulallahi to nan ne musu addu'a ta tarihi ya ce Allahumma barik fil ansar wa fi abna'il ansar wa fi abna'i abna'il ansar na ka nan sallallahu alaihi wasallam musu addu'a wacce wannan addu'a ta fi musu duniya da abin da ke cikin ta to waɗannan su ne ansar bayan ansar bayan waɗannan akwai wani su kuma dan gefen munafikai shine suka dinga gunaguni suna cewa wallahi inna hadhi qismatun ma udila fiha ce wallahi wannan rabo ba ya adalci a ciki ba wannan magana ce ta munafakai ba magana ba ce ta ansa da haka munafakai ne cikin su suka dinga faɗin wannan magana wa ma uridu fiha wajhullahi kuma ba Allah aka nufa da wannan rabo ba wannan shine magana da suka da amma kun san dai wanda ya raba kowa ya raba shi da wanda Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa tsoron Allah wanda ya fi kowa kawa wanda ya fi kowa zamantowa na kwarai shi ya raba amma kuma wani ya buɗi baki ya ce wai ba Allah aka nufa da wannan rabo ba kuma wannan rabo ba ai adalci ba ya kashe jin wannan magana za ta kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na fi ku tsoron Allah wata ya ce wai haka yace kai tanka in ban yi adalci ba waye zai adalci ni ba Allah ya amince wa tun daga sama ba a cikin mutane gaba ɗaya Allah ya amince mu ya bani amanar da tafi kowace amana hatsari amanar da tafi kowace amana nauyi Allah ya tsora min ita sannan a ce kuma zo in yi rashin adalci a kan abin da bai taka karya karya ban yi ha'inci a waccan amana ta saƙon Allah ba sai a wannan gurin rabo to mahallin shahidi abin da ya sa malai ka mana wannan shine cewa wannan daga shi abin da zai ɗebe mutane cewa ko da ka ji cewa an gaya maka kasancewa wanda ya fi ka an gaya mashi wanda muke tinkaho da shi san shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an faɗa masa irin wannan abu yace haka ne ko watuwasiya sa'idun وتوفي سعيد رضي الله عنه سنة إحدى وخمسين ودفن بالمدينة ومات بالعق بالعقيق وغسله سعد بن أبي وقاص ونزل سعد وابن عمر في قبره وكان يوم مات ابن يوم مات ابن برء وسبعين سنة والله أعلم عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع النهار فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة قلت وهذه كرامة أخرى فعن عبد الله بن عمرو عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو يوم الجمعة أو أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ما لا وتوفي في سعيد رضي الله عنه سنة إهدى وخمسين أي من الهجرة sa'id bin zaid bin amr bin nufail ya rasu a lokacin da hijira take shekara 51 wa dufina bil madinati aka binne shi a garin manzo sallallahu alaihi wa sallam garin madinatin nabawiyya wa mata bil aqiq ya rasu a wani wuri wata anguwa a madina da ake kiranta aqiq wa gasalahu sa'd bin abi waqqas sa'd bin abi waqqas ɗaya daga cikin asharar mubashirin bil janna shima shi yawa sa'id bin zaidin wanka wa nazala sa'adun wa ibn umara fi qabrihi da sa'adun da ibn umar su suka sauka cikin kabarin sa ma'ana su suka shiga cikin kabari suka binne shi da sa'ad bin abi waqas da abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wa kana yawma mata ibn bid'in wa 70 sana ran da ya rasu yana da shekaru 70 da yan kai shine bid'un un adadi ne daga uku zuwa tara to da haka ma'ana saba'in da yan kai abinda suka kama daga uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ya ce wallahu alam Allah shi ne mafi sani an yahaya bin sa'idin daga yahya ɗan sa'idin kala ya ce ne nafi'un nafi'u ya bani labari a nibin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi ɗan umar Allah ya dade shi annahu tusriha ala zaid bin ala sa'id bin zaid an yi kuwa ta isar da rasuwa ga zaid bin zaid ana an yi sanar da rasuwar sa'id bin zaid yawmal jumu'a ranar juma'a labari ya zo cewa Allah ya wa sa'id bin zaid rasuwa ba da martafa Annaharu bayan yini ya dan cira ya daga fatahu ibn umar bil aqiq sai ibn umar ya tafi can inda yake aqiq inda ya rasu wata rakal juma'a ya bar juma'a ya tafi gurin jana'izar sa'id bin zaid yace qultu wa hadhihi karamatun ukhra inji mai littafin yace ita ma wannan wata karama ce ta musamman me ce ce karamar kasancewar basuwarsa ta fado mai juma'a idan mutuwa ta fado mai juma'a to tana da tata karama ta musamman yace sufa'an abdullahi bin amr bin bin amr radiyallahu anhu ma saboda hadisin abdullahi dan amr shine abdullahi dan amr dan as Allah ya dade shi da mahaifinsa kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zala na jira da mutum Allah tabbata gare shi yace ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw laylatal jumu'a illa waqahu Allahu fitnatal qabri babu musulmin da zai mutu rayinin juma'a ko daren juma'a face Allah ya masa tsari daga azabar kabari to kaga wannan ita ma ta falala ce da baiwa da Allah ya bashi ta mutuwa ranar juma'a to wannan shine karshen tarihin wannan sahabi Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufayl kuma da tarihin shi ka kammala tarihin asharatul mubashirin bil janna shine sukan na goma tun za mu kawo waɗanda suka biyo bayan asharatul mubashari na biljanna dama yadda suke tsara falalar sahabbai na farko kulafa'ur rashidu wanda suke biye da su su ne baƙiyatul asharatul mubashari na biljanna wanda ke biye da su su ne waɗanda suka halarci yaƙin bada wanda suke biye da su su ne waɗanda suka halarci yaƙin uhud wanda suke biye da su su ne waɗanda suka halarci bai'atul ridwa to wannan shine yadda suke karkasa sahabbai dangane da falalarsu to da haka yanzu mun daga daga asharatul mubashirin bil janna za mu shiga cikin waɗanda suke sun halarci yakin Uhud a yakin Badar amma ba sa daga cikin waɗancan goma to su ne za ka an gama da su sai a zo kan waɗanda suka halarci yakin Uhud amma ba su halarci yakin Badar ba domin sun halarci yakin Badar to sun shiga jerin farko to ana wanda suka halarci yakin uhud ba su ga yakin badar ba sai waɗanda suka halarci bai atul aqaba bai atul ridwan amma ba su halarci yakin uhud da yakin badar ba wallahu a'lam na hamza bin abdul muttalib asadullah wa asad rasulih dayfina dayfuna ala hadhihi as-safhati واحد من العظماء الذين تحيا القلوب بذكرهم من هو هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف الإمام البطل الإمام البطل أسد الله وسيد الشهداء أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أسلم فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في السنة السادسة من النبوة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم malam حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب dan hashim dan abdu manaf dan kusai dan kilab dan murra dan galib har zuwa ƙarshen dangantakan manzo sallallahu alaihi wasallam yace daifuna ala hadhihi safahat wahidu min al-udama baqonmu a waɗannan shafuka da zamu shiga yanzu ɗaya ne daga cikin manya-manya alladhina tahya al-qulubu bi dhikrihim wanda zukata ke rayuwa da ambatansu saboda girman tarihinsu da kuma gwagwarmayarsu da fafatawarsu da sadaukarwar da suka yi wurin tabbatar da addini da kasancewarsu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to wadannan shi yasa tahya bi zikrihimul qulub yace man huwa wane ne huwa hamza bin abdul muttalib bin hashim bin abd manaf shine hamza dan abdul muttalib dan hashim dan abd manaf dan qusay dan kilab ya ce amur al'imamul batsal shugaba jarumi jarumi mutum shi ake cewa batsal asadullahi shi ne asadullahi zakin Allah wa sayyidi shuhada kuma shi ne shugaban shahidai amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baffa yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da baban manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi ubansa daya shine abdul muttalib an gane amma ba uwarsa daya ba shi abdullahi da shi da abu ɗalib suke uwa ɗaya uba ɗaya hamza uba ne ya haɗa su haka nan abbas shi ma uba ne ya haɗa su to da haka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu min ar-radha'a kuma dan uwa yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta wani gefe shine ta gefen shayarwa sun ce hamza ya girma manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu shekara biyu ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam a raye sannan kuma halimatu sa'adiyya wacce ta shayar da manzo sallallahu alaihi wasallam baiwar abu dalib ita ce ta shayar da hamza shi yasa lokacin da suka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam shawarar cewa ya nemi yar hamza ya aura tunda hamza baffansa ne kun san dama baffa na auren diyan baffansa suka ce ya baya aure yana ta aure cikin kabilun laraba amma bai aure cikin bani hashim ba sai ce to kuke da ita cikin bani hashim da zan aura sai suka ce ga ɗiyar hamza sai ce to ai hamza dan uwana ne na shayarwa dan uwana ne yace da ni da shi mace guda ta shayar da mu ita ce eh, ah, suwaibatul aslamiya suwaibatul aslamiya ta shayar da ni kuma ta shayar da hamza to da haka hamza dan uwana ne yar hamza yar dan uwana ce a gurin shayarwa an gane ko to da ka ga zai yi wa in aure ta ya ce to akuhu minar rada aslama ya musulunta fa azza bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muslimun sai musulmai da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai suka sami izza da musuluntar Hamza bin Abdul Muttalib fi sanati sadisati min an-nubuwa musuluntar Hamza ta kasance ne ta auku a shekara ta shida daga annabci ba'da dukhulin rasul sallallahu alaihi wasallam daral arqam bayan manzon sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan arkam wanda nan ne sansanin da'awa nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake zama da sahabbai ya karantar da su alkur'ani ya isar musu da bayanan addini saboda lokacin ana zaman makka ana zaman eh, ɗarɗar sannan abubuwan addini duka a ɓoye ake yin su to da ka gidan darul arkam na daga cikin ne zama sansani na karantar da addini da kiran mutane zuwa ga addini a ɓoye na فضائله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة حمزة بن عبد المطلب وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أسد الله malam ya ce fada'iluhu falalolinsa hamza na da falaloli da dama daga cikinsu malam ya ce akwai abin da aka rawaito daga jabir bin abdullahi jabir ɗan abdullahi al'ansari radiyallahu anhu a hannun nabi sallallahu alaihi wasallama ƙala daga annabin allah tsira da mace allah su tabbata gare shi ya ce sayyidu shuhada'i hamzatu bin abdul shugaban shahidai shine hamza ɗan abdul wa an sa'ad bin abi waqqas hakanan daga sa'ad dan abu waqqas radiyallahu anhu qala yace kana hamzatu bin abdul muttalib radiyallahu anhu yuqatilu yawm uhud bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yaki ranar da aka yakin uhud gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine bayna yaday wa yaqulu yana cewa ana asadullahi ce ni ne zakin Allah an gane don haka kenan kaga wannan ba karamar falala ba ce gare shi wannan shine karshen bayanin fada'ilu hudun da zamu shirya yana da tsawo in kuma ana nuna mana lokaci yayi da haka insha Allah zamu tsaya akan kissar musuluntar Hamza daga kanta zamu tashi Allah kai mu mai zuwa alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh